أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 aikinsa da ya shafi jihadi aikinsa da ya shafi rubuce-rubuce idan ba manta ba muna cikin littafinsa na iya sunna wa ihmadul bid'a cikin littafan da mujaddadi ya rubuta kuma majalisar mai alfarma sarkin musulmi suka ɗauki nauyin bugawa da kuma yaɗawa cikin hannayen yan uwa musulmai idan ban manta ba muna cikin babin na hudu wanda wannan babin nasa na hudu yana bagana ne game da abin da ya shafi imani aqida yana tabbata muna aqida kuma mun ji abubuwan da an wajibi musulmai eh, su kudurta da su mun faro muna bayani a kansu har mun kawo inda mujaddid yake muna bayani game da tashin kiyama ya muna bayani game da siradi cewa lalle dole ne mu yadda da akwai siradi kuma ran tashin kiyama za a tsallaka siradi yau za mu tashi a gaba inda yake cewa wa asbatan nara kuma lalle Allah ya tabbata mana cewa akwai wuta wanda ya je da aikin wuta zai shige ta wanda ya zo da aiki aljanna shi ko zai ya shiga aljanna dole matsayinka na musulmi ka da cewa akwai wuta domin Allah yana cewa inna atadna lizzalimina naran lalle ne mu mun tana dan ma'azzalumai kahirrai mun tana musu wuta ya Allah ka kare mu to kaga wannan yana nuna mana me yana nuna mana lalle akwai wuta don Allah da kansa ya ce lalle mu mun tana wuta ga azzalumai haka kuma Allah ya tabbata mana alkausar akwai tauki alkausar wani ne tauki alkausar wani tauki ne wanda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Allah ke cewa lalle ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun baka alkausar mun baka taukin kausara saboda ka tunna ku mun baka wannan tauki na alkausara to fasalli li rabbika kai sallah don Allah ka sayi sallah ka yi ibadarka saboda Allah don Allah ya baka lada don Allah tsallakar da kai don Allah ya maka mi don Allah ya darajar ka manzo Allah mun baka wani alkautar wani alkautar da Allah ke cewa mun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi malamai da dama su yi sabani game da wani irin wasu suka ce alkautar yana nufin alkhairi mai yawa wasu kuma suka ce ana nufin tauki wasu kuma suna suka dai kawo maganganu masu dama amma dai magana mafi kyau shine tauki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana hadisin da ya tabbata cewa wannan tausara, wani irin tauki ne wanda Allah ya wa manzo Allah alƙawali wanda eh, kofunansa sun fi taurari yawa kuma eh, baki bakinsa zinari ne nan bakin gaba zinari ne wannan tauki na alkausara shi ne wanda duk ya sha shi bai sake yin kishirwa har abada kuma shi ne wanda aka yi zuwa ran tashin kiyama a ce ku je ku sha sai mu kama hanya mu je mu sha duk wanda ya zo ya sha a wannan taukin bai sake kishirwa daga nan kuma wannan taukin ba a barin wanda ya bidi'a ya sha shi duk wanda a ɗan bidi'a idan ya zo sai a hana masa sha idan aka zo aka ya taso ma wannan gurin sai malaku su tare shi sai manzo Allah sai ya ce ya Allah wancan fa da suka zo za su sha musulmai ne na gani suna sallah ga alama sallah na agosunan su suna sallah kuma gashi na ga eh, suna arwalla ga alamomin su nan amma kuma na ga an hana musu sai Allah ce kai baka sa abin da suka kago ba bayan wucewarka bayan ka bar duniya sun je sun kakkago bidiyo inda babu su cikin addini suka kawo suka kaga ma cikin addini kuma suka ce addini ne kuma suka ce ayi kuma suka ce akan samu lada idan aka yi wannan yasa ba za su sha wannan taukin ba sai a hana musu sha sai manzo Allah ce to fasuhukan fasuhukan to azaba ta tabbata akan su azaba ta tabbata akan su daga nan sai a wuce da su akai su ta jahannama ya Allah ka kare mu to wannan taukin kenan ba wanda zai sha shi sai ahli sunnan da yadda da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk bai da sunnan manzo Allah ba ba zai sha shi ba wannan shine abinda ya tabbata game da al-kautsar Allah na cewa inna atainaka alkausar mun baka alkausar fa salli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka kaje kai suka kuma don Allah inna shani aka huwal abdar <clears throat> duk wani wanda ke iya cutata maka wanda ke aibanta ka to shine ke da katsatsan baya wanda zai mutu bai bar kowa ba zai yi mutuwar bunku in yi bahaushe domin suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga baya da 'ya'ya maza saboda aka fi yi hakuri ku kyale shi ai da ya mutu an gama da shi da bai da yaya mata maza masu gadon sa Allah ce a makiyanka su ne haka amma kai kan lalle mun baka alkausar lalle mun baka daukaka har ran tashin kiyama akwai magoya bayanka akwai mutanenka akwai ahli sunna ɗan uwanka masu biyayya da kai har ran tashin kiyama amma su arnan da sun mutu an gama domin yanzu misali wa'inda Allah ke magana akan su a wannan lokacin manzo Allah da su Abu Jahl da Abu Lahab yanzu ga manzo Allah duk inda ka je duniya za ka ji an ce Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam za ka ga su mana na cewa jikokin manzon Allah ne ƴaƴan manzon Allah ne jiko za ka same su ko ina a duniya amma idan ka je duniya duka ka zagaya ba ka samu wanda ake yake cewa shine jika Abu Lahabi ko shi na jika Abu Jahal duk sun riga sun kare tu na lokacin to kaga magana Allah ta tabbata inna shani aka huwal abtaru wannan da ke aibanta ka to ne mai katsatsa baya wanda shi daga ya mutu an gama da shi babu sauran wani kuma ya Allah ka kara mana imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kara mana son manzon Allah wa janna Allah tabbata mana cewa lalle akwai aljanna inda Allah ke cewa wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya sakanka musu saboda hankurin da suka yi ya sakanka musu da aljanna da kuma alhariri alhariri wasu tufafi ne masu taushi masu daɗin sawa Allah ce zai ba su ɗan aljanna wannan kaga ya nuna muna akwai aljanna kenan wa asbata ru'yatal mu'minina lahu ta'ala kuma Allah tabbata muna lalle mu'mine suna gani Allah wannan akida ce ta ali sunna cewa lalle mu yi cewa Allah ba a ganin sa a duniya amma lahira Allah ana ganin sa shi yasa mu jirgi cewa wa asbata ru'yatal mu'minina lahu ta'ala fil akhirah Allah ya tabbata mana muminai za su ga Allah a ran tashin kiyama a duniya ba a gani Allah ko annabi Musa ya nemi ga Allah a nan duniya Allah ce masa lan tarani ba za ka iya gani na ba sauraka duniya ba ya gani Allah amma a lahira fa a lahira za su ga Allah kai tsaye mumini za su ga Allah arna ba sa gani Allah domin Allah na cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan ranar inji Allah nabira zaka gani su kore kore masu nema saboda sun Allah biya su wa manzo Allah biya ila rabbiha nazira zaka gani suna kallon ubangijin su ya nuna kenan lalle ran tashin kiyama mu'mine za su ga Allah wannan akida ce ta Ali sunna wajibi ne duk musulmi dan cewa ran tashin kiyama mu'mine za su ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin ya tabbata cewa ran tashin kiyama Allah da kansa zai fito mu'mini su gane shi kamar yadda kasan rana ta fito ba wanda ke iya mace kai hana maganin rana idan ta fito fa hadhihi usuluddin wannan fa sune usuluddin inji mujaddadi sune an amurika mun kama tun daga farko har yanzu ilahiyatuha wa nabawiyatuha wayanda suka shafi bangaren sifofi na Allah wayanda suka shafi bangaren sifofi annabawan Allah wa sam'iyatuwa da wayanda suka shafi abubuwan da manzo Allah ya faɗa aka ji ba gane su ba irin su aljanna irin su wuta irin tashin kiyama irin su siradi duka su ne annan wannan gurin duk mu yi bayani akan su mujaddadi ya muna bayani akan su kuma mun karanta muku kunjiya kad asbata Allah ta'ala kulluha fil qur'anil azim lalle Allah ya tabbatar da su dukkanin su a cikin littafi Allah mai girma wa yajibu ala kulli mukallafin an ya taqida ha jihad wajibi ne ko ne musulmi ya yi da wa'in abubuwan da muka jiya kamar yadda suka zo a littafi Allah ka yi da hakan yadda Allah ya faɗa ka yadda da hakan kai imani a hakan wa fi qawaidil ahkami ya zo cikin littafin da ke ce maka waton qawaidul ahkam fi islahil anami na Sheikh Izzuddin yana cewa i'tiqadu jami'i hadhihi al-usul yadda da wayannan abubuwan gabaɗaya da kuka jiya fi haqqil ama qa'imun maqamal ilmi fi haqqil khasab yana tsaye ga bangaren wayanda ama wayanda ba manyan malamai ba wayanda suke gama garin duniya gama garin mutane wayanda ba malamai ba ba khasa ba yadda da wannan yana matsayin wato maqamal ilmi matsayin ilmi ka san wannan wato in ka san da wannan to shi kenan ya isa li usri wuqufihim alal adilla domin yana da wahala wanda ba malami ba wai na abubuwan duka ya kawo ilimi ya kawo hujjoji a kansu a ce masa Allah yana ji ina aya ya kawo Allah yana gani ina aya ya kawo Allah yana da wuta ina aya ya kawo Allah yana da aljanna ina aya ya kawo to wannan sauran mutanen gari ba kowa ke iyawa ba amma wa'annan abubuwan ka ji su ka yadda da akwai su din koda ba baka iya kawo aya to wannan wajibi ne gari ka amma su malamai dole su san hujjojin su a littafi Allah idan ka ce Allah ya siffantu da kaza a ce ma ina Allah ya haka ina Allah siffanta kansa da wannan sai ka kawo aya Allah ya ce bari kaza sai ka ga wannan dole malamai su je su nemi wannan a masu ama kawai in aka gaya ma haka aka faɗa ma aya to shikenan ka ya ishe ka wannan shine abin da ah, izuddin yake sai ya faɗa wannan kabe da mujaddid yake haka ita nan fa li ajli hadhihi al mashaqqa afa Allah anha fi yaqin saboda wannan wahala shi yasa Allah dauke ma wa'anda al'ama ga magari cewa ba fi sun kawo hujjojin ba ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم احدا ممن اسلم بالباس عن ذلك shi yasa idan wani ya musulunta manzo Allah ga mai kace da ba abin bauta da gaskiya sai Allah kace da ni manzo Allah ne shikenan an gama ya yi da wannan bai zuwa ya kawo mata cewa Allah bai ci Allah bai bacci Allah rayayye nan Allah kaza ne zai kawo mai ayoyi ce kuma ka haddace wayannan ayoyi ba a cewa haka da an ka yadda da ashhadu Allah la ilaha wa ashhadu anna Muhammadu rasulullah daga nan sai a ce to ka tabbata musulmi amma abin da ya shafi sauran bincike game da aqida wannan kuma ka zama musulmi yanzu sai ka ci gaba da bincikawa haka manzo Allah ya kasance tare da wa'annan mutane gaba daya wa wama zal al khulafa'u ar-rashidun wal ulama'u mutadun yuqirrunahum ala dhalika suma khulafa'u halifofin manzo Allah ba wucewar manzo Allah suma kan haka suka tsaya ma ilmihim bi anna al-amata lan yaqifu ala al-haqq fihi walam ya tadu ilayhi tare da kasancewar kuma su sauran gama garin mutane jahilai ba su iya kawo wa'annan da hujjojinsu ba cikin littafi Allah da sunnan manzo Allah amma hakan suka kyale aka cigaba da tafiya haka wa jarru alaihim ahkam al-islam min jawaz al-munakahati wa tawarith wa salati alaihim idza kuma dukkan hukumce kucen musulunci suka gudanar da su akan wa'annan gama garin mutane jahilai na cewa ya halatta aure su koda ba su da ilimi akan wannan ya halatta yi gadon su ya halatta yi musu sallah idan suka mutu wa taksilihim wa taksilihim a yi musu wanka idan sun mutu a yi musu likafani wa hamlihim wa dafnihim fi maqabiril muslimin a dauke su a binne su a cikin makabartan musulmai duka um, khulafa'ur na manzo Allah su yi da wannan ba taba cewa a wannan tunna bai san Allah yana ji ba wato bai san dalilin wannan ba a littafi Allah ba za a yi masa sallah ba bai san dalilin cewa akwai aljanna a littafi Allah ba za a yi masa sallah ba hmm. ba da yadda da ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba kuma yadda cewa Allah yana ji yana gani duk wannan yi duk yayi da su illa kawai an ka ce mai ya kawo hujja a littafi bai da aya don bai iya qur'anin ba to kaga ba a ce masa ba musulmi na ba dukkan abubuwan da suka shafi na musulmai sun shafi shi shi ma kansa ko da yake bai da ilimi game da littafi Allah game da wayannan bai da aya game da wannan bai da hadisi game da wannan tunda da ya riga ya kuturta a zuciyarsa an gaya masa kuma ya yadda to shikenan za a dauke shi matsayin sa na musulmi cikakken musulmin sa ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد سامعهم لذلك وعفى عنهم لما عجرت عليه أحكام المسلمين بإجماع المسلمين عند الله بيتوكي مسوى النمبر da bai yiwa a gudanar da hukunce hukunce musulunci a kansu don sai a ce to ai ba musulmai ne ba za a yi musu ba amma da Allah ga ana gudanar da hukunce hukunce musulunci a kansu sai kasancewar ba sa da wannan ilimin to ya nuna kenan ba dole sai ka zurfafa ba a wajen wannan ilimi na aqida ba musamman irin zurfafar da wasu malamai ke magana a kansa wanda shi ma mujaddid yake magana a kansa zurfafa na nemo ilimin al-kalam al-mutakallimina al ilimin mantiki wanda wannan ilimi na mantiki akwai sharruka da yawa a cikinsa sannan kuma akwai wasu abubuwa da kinta wasu malaman ma da sun ke gaba da haramu ne a nemi wannan ilimi ilimin kalami wasu kuma na ganin cewa wajibi ne a neme shi wasu na ganin cewa neman sahalan ne domin ka kare addininka amma dai hakikanin gaskiyar magana abin da ilimin tauhidi shine kamar yadda mujaddid ya gaya mana a can farkon wannan babi cewa ka je ka nemi ilimin tauhidi a littafin Allah ka nemi ilimin tauhidi a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ilimi na ilmul kalami ilmul mantiqi wannan ilimi daga baya aka kago shi kuma yana tattare da sharri da yawa da yawa malamai sun ce ma bai da wani amfani saboda mi saboda in dai muna magana aqida to aqida tana cikin littafin Allah kamar yadda kaji mun jaddada ya tabbata mana ita tana cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu maliki cewa wa amma man kana min ahli al-basira fa yajibu alayhi an ya'mala al-fikra fi hadhihi al-usul li yukhrija min at-taqal yakhruja min at-taqlid wa yakuna ala basiratin fi i'tiqadi malaka man balami mai basira to wajibi ne yaje yi bincike game da abin da ya shafi aqida domin ya fita daga taklidanci ba sai an ce ma kai Allah yana ji kace to Allah yana gani to kana matsayin malami eh Allah yana ji a ina a Qur'ani to sai ka dauko Qur'ani ka karanta ka gani Allah yana gani a ina a hadisi a ina sai ka dauko hadisin karanta wannan shine wajibi ga malami amma wanda ba malami ba an yi faɗa mai haka yayi da an ka masa Qur'ani ya ji an karanta mai sai yadda kawai li'anna ad-din mabniun ala domin dama addini an gina shi akan basira bai kamata mutum ya zan bai da basira ba kawai shi ne zan a ya zan ya zan ya kamata ya zan malami wanda ke da hujjoji wanda ke iya karanto dalilai a littafi Allah da sunnan manzo Allah li ahli al-basad wala siyama idza balaga al-mar'u minhum maqam ad musamman idan mutum ya kai matsayin da yana iya kira zuwa ga wannan addini domin kira zuwa ga addini matsayi domin wanda ke kira zuwa ga addini amma kuma bai kai wannan matsayin ba a matsayi shine wato ya zama kana da ilimi na littafi Allah kana da ilimi na sunnan manzo Allah sallallahu to musamman wanda ke da wannan matsayin to ya kamata duk wata aqida wadda ake cewa dole ka yaƙi don da shi ka samu hujjarsa ba kawai an faɗa ma ba kawai ka yadda ba don lokaci yana yiwa an faɗa ma eh abu kaza aqida ni na musulmai dole a yadda da wannan dole aqida da wannan dole kaza amma babu fa hujja littafi Allah babu sunna to idan yanzu haka kaga idan baka je ka yi bincike ba kaga za ka je ka ji gaba da rayuwa bisa ga aqida da ba ta didi ba amma wanda ba malami ba to shi kawai abin da wajibin sa idan aka ce mai wajibi ne ka kudurta da kaza kawai sai ce to akwai aya sai a ce mai akwai aya a karanta min injiya sai a karanta mai injiya shikenan shi yanzu ba don bai iya ɗauki ƙur'ani ya karanta amma yanka ka karanta mai yana ya ganewa wannan ayat ƙur'ani to kaga wannan shine a wajibi kuma shine bambanci tsakanin malami da wanda ba malami ba malai ke cewa domin ai Allah yana faɗa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man domin Allah da kansa yake cewa wannan fa ita ce hanya ta ita ce hanyar musulunci ita ce hanyar akida wadda nike kira zuwa gare ta da ni da duk wanda ke tare da ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina kira ala basira akan basira ba ina kira akan takalidanci ba a ina kira akan basira ga hujja ga aya ga hadisi shine basira yake cewa ana wa mani tabani da ni da duk wanda ya bi ni to shine aqidar mu muna kira da basira ba muna kira akan jahilci ba a muna kira idan muka ce abu kaza to ga hujjar mu abu kaza za a yi ga hujja abu kaza za a bari ga hujja wannan shine basira فإن قلت إذا كتي قد مر في كلام الدين أن الاعتقاد في حق الآمة قائم مقام العلم في حق الخاصة لأصل وقوفهم على الأدلة فلأجل هذه المشقة عفى الله عنها في حقهم ولولا أنه تعالى عفى عنهم وسماهم بذلك لما أجريت عليهم أحكام الإسلام وكما أحكام المسلمين بإجماع المسلمين Eh, maganar da mujaddid ya kama ta tsazu yake sai ya koma kan ta ya kara bayani maganar izuddini mai cewa wannan kudurtawa su ama abin da ake bukata kawai su yadda su kudurta a zuciyarsu lalle Allah yana ji Allah yana gani Allah yana sama Allah yana kaza duk su yadda da haka in an ce ina aya ba su da aya wannan hakkin su ne amma su malamai dole sai sun je sun yi bincike a ayoyi da hadisi su tabbatar da wannan yace wannan maganar fada Izudin ya fada to abun da yake nufi anan ƙarin bayani game da abun da yake nufi wa kalamuhu maganarsa musallamun bihi fi qawli man yaqulu inna an-nazara laysa bi shartin fi satil iman ana iya yadda da maganarsa idan ka ɗauki maganar mutumin da ke cewa lalle tsayawa ka yi bincike game da aƙida ka yi bincike na theory an nazar ilimin nazari wannan ba wajibi ne ba wajen inganci imani ba sai ka zo ru'ayin nan hujjojin duka ka samu dalilansu ba sannan zaka zama mai imani yace to idan haka ne to shine za a yi da maganar sa fa hal tajri tilkal ahkamu alaihim fi qawli man yaqulu inna nazara shartun fi satil imani to amma wanda shi kuma yace a ai wannan nazar ka tsaya ka yi bincike ka kokolkolle ka yi binciken dukkan sifofin Allah ka samu musu dalili a littafi Allah da sunan manzo Allah yace dole ne sai da haka zaka zama imani akwai wannan fahimta amma gurguwa fahimta ya ce to shi in shi in ne to yanzu wanda bai da wannan ana ce mai mumini ne ko ana ce ma ba mumini ne ba duk wasu hukunce kuce musulunci ba za a gudan mai da su ba sai ya je yayo binciken da ya gano sufofi Allah gaba da littafi Allah da sunan manzo Allah ya zo yayi wannan karatun na nazari akan aqida to sannan za a ce mai musulmi ne to sai mala ya ce to ayi magana guda biyu anan qultu sai nake na'am لأن الأحكام مبنية على الظواهر في الدنيا كتابا وسنة وإجمال مجرد يقول إيه lalle maganar da ke cewa za a guda musu da za a ɗauke su musulmai ko da ba sa da wannan ilimin da ita daidai kuma ita an magana ta gaskiya yake haka take kuma a fi Allah da sunna manzo duk da ijma'i ma haka ya nuna to bai cewa wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan Allah yana cewa kada mutumin da ya je muku sallama yake muku shi musulmi ne kar ku ce mai kai ba mu'mini ne ba don me don ba ku san abin da a cikin zuciyarsa ba saboda kaga kenan da da mutum ya ce musulmi ne ya yi da wa'annan duka ba sai ka ce mai dole sai ya kama hujja ba ya ka bi shi tiryan tiryan ya bi shi sannan a yace a tun daga Allah ce eh, wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan wanda ya jefa muku sallama yace shi musulmi ne kar ku ce ƙarya ne wa qala sallallahu alaihi wa sallam وسلم ya wada kama fi في bukhari umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha اله wa anna muhammadar rasulullahi ga mazala na cewa an umurce ni cewa in yaƙi mutane sai sun shirya cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma manzo Allah manzo Allah ne wa yuqimu salata tsayar da sallah wa yutu zakata su bada zakka fa a fa'alu zalika idan suka aikata haka asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam sun kare mini dukiyarsu sun kare mini jinin su in ba da ake musulunci ba wa hisabum ala Allah bincika yake sana wajen Allah kenan wannan hadisin sai nuna da mutum ya ce ya faɗi kalmar shahada ya yi sallah ya bayar da zakka shi kenan ya tabbata musulmi ne ba dole sai ya tsaya ya tantance wa'annan a littafi da sunna ba ya gano duk sifofi Allah ya kawo musu hujjar su a littafi Allah ya kawo musu hujjar su a hadisi sannan ya zama mai imani yake a inda dai da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzon Allah ne ka tsayar da sallah ka bayar da zakka shikenan wani haka hadisi ya nuna haka ala ta nuna in ji mu jaddadi. wa qadi aqada al-ijma'u ala anna man aqarra bi shahadatayn jarat alayhi al-ahkam al-islamiyya kuma littafi da ijma'in malamai ya tabbatar da cewa duk mutumin da hurta kalimar shahada to dole a dauke shi musulmi kuma a gudanar da hukunce-hukunce musulunci a kansa fayunaka wa aura masa wayu ammu kuma a bashi limanci wa tukalu zabihatuhu in yanka kuma a ci matsayinsa na musulmi wa yarisuhul muslimuna wa yarisuhum ya gadi musulmai su musulmai su gade shi wa yudfanu fi maqabirihim kuma a binne shi a makabartan musulmai wannan shine kawai abinda musulunci ya tabbatar ba Eh, ba wacce magana ba mai cewa a dole sai ka je ka tantance ka zan babban malami ka je ka karanci eh, ilmul kalami sannan zaka zama mai imani ba haka ba walizalika qala abdul salam ibn ibrahim al-laqani fi sharhi jawharat at-tauhid shi yasa ya fara cikin jawharat at-tauhid yana cewa al-iman al-kafi fi dunya al-iqrar fakat imani mai isarwa shine ka yadda ya zan ka kututa zuciyarka duk wa'annan abubuwan da muka ambato ka kututa zuciyarka ka yadda sawa'un ka san aya ko baka san aya ba to ka zan dai musulmi sai dai idan malami ne kai to dole ka je ka nemi ayar kuma ka santa mana aqarra wanda ya dajarat alaihi al-ahkam al-islamiyya fi ad-din dukun je ku musulunci sai a gudanar su akan sa walam yukam alaihi bi kufrihi illa idza tarana bi ya yadullu ala kufrihi ba a cewa kahiri ne sai idan ya ce eh mai imani ne ya hurta kalimar shahada amma kuma sai aka ga yayi wani abun da ke nuna kahiri na to wannan kuma sai a dauke shi kahiri ko da ya faɗi ya ce shi musulmi ne ya faɗi kalmar shahada amma kuma sai wani aiki wanda ke nuna kahiri na to dole kuma sai a ɗauke shi kahiri kan sujudi li sanami kamar misali ya zo ya sajada ga wani wanda ba Allah ba ko menene irin su gumaka ne irin ko menene wanda ba Allah ba yi mai sajada ya nuna kenan kahiri na ولذلك سبب قال الشيخ السنوسي في الكبرى فإنها في الآخرة غير مخلصة للي ونن كلمر آه إن دي با لاهرة با to ba mukhlasa na ba amma in lahi nan duniya da ka faɗa a baki za a amfani da wannan abin da ka faɗa ga baki amma lahira fa sai wanda ke da ikhlasi da ita domin lahira yana yiwa a nan duniya ka faɗi kalimar shahada kana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah amma zuciyarka ba haka ba kuma kana zuwa kana wasu ayyuka a boye mutane ba su gani ba to su mutane suna aiki da zahiri ne sai su dauke ka musulmi nan duniya ai ma hukunce ku ce musulunci shikenan amma lahira fa kaga can lahira Allah ba zai ma hukuncin kai musulmi ne ba don shi ya san kai ba musulmi ne ba na'am sai maliki cewa wa qala fi sharhi dimna kalamihi hada fil umda wa sharhiha wa amma amma fi dunya fa mamni ahkamuha ala zawahiri yace to kaga nan duniya za a yi ma hukunci ne akan zahirin abin da aka gani lahira shi ko Allah shi ne ya san baɗi ne shi zai ma hukunci da baɗi ne amma nan duniya ba dai ka hurta ka ce la ilaha illallah wa shi kenan zamu dauke ka musulmi ne sai lahira kawai shi Allah ya san abin da a zahiri shi ya san abin da a baɗi ne wali zalika kala aidan fi shari wasta innal insana bi itibari nafsihi fa huwa a'rafu biha shi mutum game da kansa shi yayi kowa sanin kansa kai ka san in musulmi kake ka san in ba musulmi kake ba ko da ka wari daga baki kai ka sani wala yasalu an ha gairuhu wala yasalu an ha gairu bai tambaye wani bai tambaye wani ce ka wai ni mumini nake ko ba mumini nake ba a kai ka sani kai ka san in mumini kake wa amma al-insanu bi itibari ghairihi amma wani mutum game da wuninsa a tambaye ka wani yana da imani ko bai da imani fa hadhuhu al bi hali damiri to nan kan ga abinda arabonka kai baka sani ba jahili kake game da a abin da hakikani wani wani yana da imani to nan kai baka sani ba bai da imani kai baka sani ba amma kai kanka karan kanka kai ka san matsayinka wa adamul jazmi fi yaqihi bi shay'in baka yankewa kai tsaye kace wani dan aljanna ne mai imani ne wani bai da imani baka yankewa sai dai kai mai kikkiawan zato bi tibari ma fi nafsi al-amri illa an yashhada shari'u alaihi salatu wa salamu fi hadin bi shay'in falyaqda lahu sai dai idan a ce shari'un ya shar'anta ya faɗi kai yanzu baka da damar ka naɗa wani ka ce mai waliyin Allah ne mumini ne dan aljanna ne baka da damar wannan amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ashari ya yanke cewa ne mai imani ne ko Allah saukar da aya yake wani mai imani ne to wannan dole mu ma mu yarda cewa eh lalle wannan wani yana da imani domin Allah ya bada shaida akan sa amma mu a hakika sai dai mu mu bada shaida akan kanmu amma ba za mu bada shaida akan wani ba sai dai idan Allah ya bada shaida akan wannan mutum izin Allah wa rasuluhu alam domin Allah da manzonsa su suka san abin da ke cikin zuciyar kowa su suka san komai domin shi Allah ya sani shi yake ga sa. sun makala sannan maliki cewa falai salana an nusi azzanna bi imani hadin minal na amma kuma wannan bai buɗe mana ƙofa ba da za zamu wa wani mummunan zato a ya kamata kowa ka yi mai kyakkyawan zato amma dai hakika ne abun Allah kada ya sani amma dai ka yi mai kyakkyawan zato amiyan kana aw ghairuhu mutumin kuma jahili ne ko ba jahili ne ba izil ma'rifatu mahallu alqalbu domin sani wurin sa zuciya ne allahumma illa an yazhara ala lisani imri'in ma yadullu ala kamini fi bamiri sai dai idan ya zama harshen mutum ya furta wani abun da ke nuna abun da mutum ya ɓoye a zuciyarsa min al-aqaidil fasida na aqidan marke kyau idan bakinka ya furta ka faɗa wani abun da ke nuna cewa abun da ke cikin zuciyarka ba na ƙurewa to wannan kuma sai a amfani da zahiri abun da ka faɗa a harshe amma da baka faɗa ba kai dai kawai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ka tsaya nan to shikenan zamu dauka kai mai imani ne haka zamu abun nan zamu yi ma kyakkyawan zato akan haka amma ba haƙiƙa ne ba ba mu da haƙiƙa amma zamu yi ma kyakkyawan zato akan haka amma a lokacin da bakinki ya furta wani abin da ke nuna cewa ba daidai ba kamar ka zo kana faɗin cewa ana bauta ma wani wanda ba Allah ba kaga ka ya faɗa mu ga kana cewa ga wani abu wanda shine ke bayarwa ba Allah ba ga wani abu wanda ke hanawa wanda ba Allah ba to wannan kaga sai mu ma hukunci daidai da abin da ka faɗa a bakinka imma dai shi cewa hina izin an yi talatafa fi talimihi wa mu'adatihi ma amkana to idan haka ta fito ga baki mutum ya faɗi magana wadda take mai muni ne to sai a tausasa masa a kira shi a lura da shi a masa wa'azi a gwada masa daidai ko Allah zai sa ya dawo in ya dawo lillahi alhamdu in bai dawo kuma shikenan sai a masa hukunci gurgudu abin da ya faɗa intaha mulakhasan da ikhtisari yake wannan maganar sharhul wasta ta kare daga wannan guri kamar da mujaddid ya dauko ta malaki fa in qulta in kace hadha an-nazaru alladhi yajibu 'ala al-mukallafina fi qawli man yaqulu bi wujubihi hal huwa 'ala tariq al-amati aw 'ala tariq al-mutakallimina wannan ilimi na nazari da ake cewa dole sai ka samu wannan ilimi malaki to idan ni ma tambaya cewa shin na malamai ne dole malamai ne za su yi wannan karatun koko kowa da kowa قلت سينك معها فالجواب أنه على طريق amala لا على طريق المتكلمين قال الشيخ السنوسي في نور السعادة يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين su masu wancan fahimta su sun dauka cewa a'a ba wai mutakallimi na kadai ba a'a kowa da kowa dole ya je ya nemi wannan ilimin a littafi Allah dole aqidar ka komai ka bi shi a littafi taryan taryan sai ka samu hujjojinsa dalilinsa wanda mun gabatar da cewa wannan ba haka take ba a da ka riga ka faɗi ka ce ka imani da Allah ka imani da manzo Allah a zuciyarka to za a ɗauka cewa kai mai imani ne sai idan zuciyarka ko kuma bakinka ya zo ya furta sabani abin da ka faɗa sannan za a yi ma hukunci gwargwadon abin da ka furta a bakinka ana nuna min lokaci ai anan za mu dakatawa insha Allah au da makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yayi muna wa ma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik